daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirin da muke dauke da a daidai wannan lokacin da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma shirin nan na ko kun san daga nan muna dauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci. Baya ga haka akwai mu dauke da shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai alfarma. Daga nan kuma sai kisoshin rayuwa. baya ga haka kuma muna ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da ɗumi su. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke dauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa Isra'ila ta kashe wani mamba na ofishin siyasa na kungiyar Hamas. Amurka ta kai wasu sabbin hare-hare a ƙasar Yemen. kasar rasha ta ce dole ne moscow da kuma beijing su shiga tattaunawar nukiliya da iran tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas wani sabon kasamin harin sojin isra'ila ya yi sanadin shahadar mutum 40 cikin sa'o'i 24 da suka gabata ciki har da sala al-bardawil dan majalisa kuma memba a ofishin siyasa na kungiyar gwagwamaya ta hamas a cikin wata sanarwa da ta fitar yau hamas ta ce an kaiwa bardawil hari ne a wani hari na yahudawan sahayoniya na ha'inci a lokacin da yake gudanar da sallar dare a daren 23 ga watan ramadan na an kashe shi ne tare da matarsa a wani hari da isra'ila ta kai ta sama akan tantinsa da ke yankin almawasi yammacin birnin han yunis na kudancin gaza Ƙungiyar ta bayyana Bardawil a matsayin alama ta siyasa, yaɗa labarai da ayyukan bunƙasa al'umma da kuma yankin Falastinu. Isra'ila dai ta ƙaddamar da yakin kisan kare dangi a Gaza a ranar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2023 bayan harin ta na ƙungiyar Hamas, wanda ya kunyata da a idan duniya. Amma ta kasa cimma manufofin ta duk da kashe Falastinawa 49,747 kawo yanzu, galibi kuma mata da ƙananan yara. tare da ta wasu fiye da 13,213 da a yankin da aka yi wa ƙawanya. rahotanni daga yemen na cewa sojojin isra'ila sun kai hari a filin tashi da saukar ragan sama na hudaida a wani sabon hari kan kasar ta yemen don bayan da washington ta sanar da kai munanan harare kan kasar da ke adawa da hararen da isra'ila ke kai wa al'ummar gaza tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen. ta ce an kai har-hare ta sama har sau uku a filin jirgin sama da ke gabar tekun bahar maliya a daren asabar kafafen yada labaran yemen sun kuma bayar da rahoton cewa an kai hari da jiragen yakin amurka a tashar jiragen ruwa ta salif da ke lardin hudaida jiragen yakin amurka sun kara kai har-hare biyar a gundumar majzar da ke lardin marib da ke tsakiyar kasar yemen a wani labarin kuma a lardin sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar sojojin amurka sun kaddamar da har-hare ta sama a yankunan sahar da kitaf wa alboke a ranar 15 ga watan mars ma amurka ta sanar da kai wani hari ta sama wanda jami'an yemen suka ce ya kashe mutane 53 har-haren waɗanda wanda shine irinsa na farko tun bayan da shugaban Donald Trump ya koma kan karga mulki ya zo ne bayan da sojojin Yemen suka yi alkawarin sabunta ayyukan suna hana duk wata safarar jiragen ruwa na Isra'ila ko kuma waɗanda ke da alaƙa da Tel Aviv domin na goyon baya ga al'ummar Falastinu da ke shan harhare na Isra'ilar. Ƙasar Rasha ta bayyana cewa dole ne Moscow da Beijing su shiga shawarwarin tattaunawar nukiliya da Iran. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha Maria Zakharova ta bayyana cewa Moscow a shirye take ta samar da ingantacciyar haɗin gwiwa da dukkan bangarorin kan batun yarjejeniyar nukiliyar Iran. shugaban amurka donald trump ya san da cewa ya aiki da wasiƙa zuwa tehran domin fara tattaunawa kan shirin nukiliyar iran yayin da shi da kansa ya fice daga rijiyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 tun a wa'adin sa na farko a halin da ake ciki dai ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta mayar da martani ga wasikar shugaban amurka donald trump a cikin kwanaki masu zuwa ta hanyoyin da suka dace Arakci ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi kai tsaye a gidan talabijin na kasar ta Iran IRB ranar Alhamis. Arakci ya kuma lura da cewa a wannan karon ci gaban ya zo ne tare da wani yunkuri na diplomasiya daga Amurka ciki har da wasiƙa da buƙatar yin shawarwari. Ya kuma bayyana cewa manufar jamhuriyar musulunci ta Iran a bayyana take ba za mu shiga tattaunawa kai tsaye karkashin matsin lamba barazana ko ƙarin takunkumi ba. ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma bayyana cewa wasikar mafi yawancinta barazana ce amma kuma akwai damammaki a ciki a farkon watan maris ne trump ya bayyana cewa ya rubuta wasika zuwa ga jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah sayyid al-hamenei sai dai a wani jawabi da yi a kwanakin baya jagoran juyin juhal musulunci na iran ya yi watsi da shawar wato bukatar ta amurka yana mai cewa bai ga amfanin tattaunawar ba da amurka kuma iran ba za ta sunkuya ba a game da barazana da kuma wani matsin lamba jagoran 'yan adawar kasar isra'ila yar lafid ya yi kira ga gudanar da zanga-zangar gama gari idan firaministan kasar benjamin netanyahu ya ki bin hukuncin da kotun kolin kasar ta yanki na dakatar da matakin da gwamnatin sa ta dauka na korar shugaban hukumar tsaron cikin gida ta kasar wato shin bet yar lafid ya shaidawa dubban masu zanga-zanga a tel aviv cewa idan har gwamnatin bakwai ga watan oktoba ta yanke shawarar kin yin biyayya ga hukuncin kotun to ta zama haramtacciyar gwamnati a wannan rana dole ne tattalin arzikin kasar ya tsaya cik majalisa ta shiga yajin aiki kotu ta shiga yajin aiki hukumomi su shiga yajin aikin ba jami'o'i ba kadai har ma da makarantu in shi shi a ranar juma'a ne kotun kolin isra'ila ta dakatar da matakin da gwamnatin ta dauka na korar shugaban hukumar leken asirin cikin gidan ta isra'ila shinbet Ren Bar wanda ba a taɓa ganin irinsa ba wanda sanarwar korar tasa ta sake haifar da barazana a tsakanin al'ummar ƙasar amma Netanyahu ya dage kan cewa Ronald Bar ba zai ci gaba da zama shugaban Shin Bet ba ba za a yi hakan wato ba za a yi yakin basasa ba kuma Isra'ila za ta ci gaba da kasancewa a matsayin ƙasa ta demokradiyya in ji shi a cikin wani sakon bidiyo da ya inda yake kalubalantar matakin kolin To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tahiran Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da ya sanadin mutuwar gwamman mutane a wani masallaci a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya yi kakkausar suka kan harin da aka kai wa masallata. Akalla mutane 44 ne hukumomin kasar ta Nijar suka sanar cewa sun rasa rayukansu. su. kana wasu sha uku suka jikata harin da aka yi a ƙauyen fambita da ke cikin ƙauyen kokoru da ke jihar tilaberi wanda ya faru a lokacin da wasu 'yan ta'adda na ƙungiyar da'ish a yankin sahara suka farma wa masallacin inda suka afkawa masu ibada da ke sallar juma'a ga bayyana cewa wannan ta'addancin da aka aikata a lokacin sallar juma'a ya saba wa ka'idar musulunci kuma ya saba wa dukkanin ka'idojin shari'a da hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa kakakin na iran ya jaddada mahimmancin kara inganta haɗin gwiwa a matakai daban-daban na shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa don daƙile yaƙi da ta'addanci ya zama dole a gurfanar da masu hannu a harin ta'addancin da kuma hukunta su in ji shi magayi ya nuna juyayi ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su da gwamnati da kuma al'ummar nijar kan harin ta'addancin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraro yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025. wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 23 ga watan maris ɗin shekara ta 1950 aka kafa hukumar kula da yanayi ta duniya wato wmo a takaice hukumar tana aiki ne a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma ayyukanta sun hada da sani da kuma tattara bayanai dangane da yanayi daban-daban a kasashen duniya akan haka ne take yin aiki kafaɗa da kafaɗa tare da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban na duniya masu buƙatar irin waɗannan bayanai hukumar tana tattara bayanai na sararin samaniya sauyin yanayi ruwan sama wuraren noma da kuma abin da ya shafi yanayin duniya sannan kuma tana bayar da bayanai ga duk wanda yake bukata a fadin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan maris din shekara ta 1956 sabon kundin tsarin mulkin kasar pakistan ya fara aiki bayan samun yancin kai daga hannun turawa ingila 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1947 muhammad ali jana wanda ya jagoranci kasar zuwa ga samun yancin kai shine shugaban kasa mai cikakken iko a kasar pakistan bayan mutuwarsa firaministan kasar na lokacin liyakat ali ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabanci har zuwa lokacin da wani mutum bako wanda ba a san asalin kasarsa ba ibin dige shi har lahira a shekara ta 1950 sakamakon yadda lamarin siyasa a kasar suka yi ta taɓarɓarewa wannan ya jefa kasar pakistan a cikin rikice-rikice na siyasa har zuwa lokacin da aka samar da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda ya canza tsarin siyasa na kasar zuwa tsarin jamhuriya masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah said abdulkarim al-ha'iri yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin qom na kasar iran kafin haka dai birnin qom ya shahara akan yadda mutanen garin suke san iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shigar addinin musulunci a kasar iran sannan kuma kasantuwar hubbaran sayyida fatima masuma yar uwar imam rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam kuma ɗaya ga imam musal kazim alaihi salam wannan ya sa birnin ya kara daukaka da kuma samun shahara tun lokacin da aka ba cibiyar ilimi ta hauza a birnin kum birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiya ta yada addinin musulunci a duniya bayan jin juhalin musulunci a kasar iran a shekara ta 1979 masu saurare ko fasan cewa shekaru 1173 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan ramadan na shekara ta 273 bayan hijira ibn majah shararren malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin hadisi ya rasu an haife shi a garin kasbin na kasar iran a shekara ta 209 bayan hijira sannan kuma ya zagaye kasashen musulmi daban-daban domin sanin ilimin hadisi bayan ya samu kwarewa a bangaren ilimin hadisi ibn majah ya rubuta littafin littafinsa mai suna sunan ibn majah wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin manyan littafai ingantattu a wajen ahlus sunna a bangaren hadisi baga haka kuma ya rubuta wasu littafai daban-daban waɗanda suka haɗa da littafin sana tafsirar qur'an da kuma tarihul qazvin masu saurare ko kun san cewa shekaru 276 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan maris in shekara ta 1749 aka haifi fair simon laplace masanin ilimin kimiyyar lissafi dan faransa kuma masanin ilimin taurari da sararin samaniya ya nazari tare da gudanar da bincike mai zurfi kan motsin wata taurari da kuma tauraro mai wutsiya laplace an fi sanin sa da sa ta asalin tsarin hasken rana a fannin ilimin kimiyyar lissafi laplace ya kuma gano ainihin ƙa'idojin electromagnetism sannan kuma tare da haɗin gwiwa da lavizia masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma halitta a ƙasar faransa ya yi nazari a kan zafi da ke fitowa daga karfin juyawar abubuwa laplace ya bar ayyuka da dama waɗanda ya gudanar a lokacin rayuwarsa a ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi da kuma taurari da sauran ilimomi waɗanda suka shafi sararin samaniya da gaske akwai littafi mai suna bayyana tsarin duniya sai kuma littafinsa mechanic celestials kuma littafinsa na analytic hypothesis of probabilities da kuma philosophical treaties and probabilities ya rasu a shekara ta 1827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 a wannan shiri na yau za a ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun aje magana cewa juma'a za su tafi wani ɗakin cin abinci domin cin abincin iraniyawa ya zuwa yanzu dai muhammad bai taɓa cin wani abinci na iraniyawa da ake kira fisinjan ba amma za su kama hanya zuwa wani ɗakin cin abinci domin ganin yadda yake da kuma abin da ake haɗa shi domin ya jaraba ya gani to koya ya samu wannan abinci na iraniyawa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. یادت هست؟ kana tune? Jum'e. Ranar Juma'a. Restoran. Ɗakin cin abinci. To gofti. Kai ka faɗi. Ma miravim. Mu za mu tafi. Al'on. Yanzu. Yadam omad. نتونم من فراموش کرده بودم نی نمنتا فردا گوبه نهار ابین چرانه خوب است دکو کدام ونه رستوران رفتاری ده که این چنگ عبین چنگ رفتاری لذیز میده دی مخصوصن مسمم خورش عبین چنگ فسنجان عبین چنگ فسنجان چیست؟ مینن تابهال هر یه zuwa من نخورده ام بن تب چی گوشت نما گردو گدر گردو روب انار روان رومان می کوری آنها میپزند سو سنا دپاوا پلو شنکاپا آنها میخورند سو سنا چی؟ ترش میزامی او دارد شی یندا پس کنن مقداری گرگدو شکر سکری آنها میریزند سو سنا زباوا شیرین میزاکی قبلا کپن ایرانی نه ایران من خورده ام نی نتبه چی من مطمئنم نی اینا دا تبچی چی خوشت می آید زاک جی من امتحان می کنم نی زن جربا آنها دوست دارند سو سنا سن بیشتر پیه مهمانی باقونتا روی کن میز تبری میز غذا تبرن چن ابینچی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci yadat has gofti jum'a be restaurant می are آره الان یادم آمد فراموش کرده بودم فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم خوب است به کدام رستوران می رویم؟ به رستوران رفتاری غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است مخصوصا خورش فسنجان خورش فسنجان چیست؟ خورش فسنجان را با گردو، گوشت و رب انار میپزند و آن را با پلو میخورند. من تا به حال این خورش را نخوردم فسنجان به انار دارد پس ترش است نه خیلی ترش نیست چون مقداری شکر در آن میریزند شیرین است من قبلا خورش های ایرانی خوردم معمولا کمی ترشند بله اما فسنجان شیرین است امتحان می کنم مطمئنم خوشت می آید ایرانی ها فسنجان را دوست دارند و در بیشتر مهمانی ها خورش فسنجان هم روی میز غذا است تو مدلا بنده اکا ساروان تسنا کمه گدانا سکانن محمد دا ابوکینسا sa'id yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa یادت هست گفتی جمعه به رستوران می رویم؟ کچه نه کچه ce ranar juma'a za آره الان یادم آمد فراموش کرده بودم فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم ای ینزو نتنه. نامنته gobe juma'a za mu tafi ɗakin cin abinci domin cin abincin rana. خوب است. به کدام رستوران می رویم؟ دکیو ونه دکن چن ابینچی زمو تپی به رستوران رفتاری غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است مخصوصا خورش فسنجان ɗakin cin abinci na raftari abincin wannan ɗakin cin abinci yana da daɗi sosai musamman abincin fisanjan خورش فسنجان چیست؟ میننه ابینچن فسنجان خورش فسنجان را با گردو، گوشت و رب anar انار میپزند. و آن را با پلو ana dafa abincin fisanjan ne da gyaɗar gyardu da nama da ruwan ruman mai kauri kuma ana cin sane da shinkafa. من تا به حال این خورش را نخوردم. نی هر این yau یو ban taɓa cin wannan abinci ba. فسنجان رب انار دارد پس ترش است ابینچین فسنجان ینا د روون رومان می که نه ینا د سامی نه خیلی ترش نیست چون مقداری شکر در آن میریزند شیرین است اا بایهد امی سوسی سبوده انا زبه siga a cikinsa gwargwado yana da zaƙi. من قبلا خورش های ایرانی خوردم معمولا کمی ترشند نی کپین نن نچی ابینچین ایرانیاوا اما اما پی یو لوکوتا سنا دا دن تسامی بله اما فسنجان شیرین است ای اما ابینچن فسنجان یه نده زکی امتحان می کنم این نده تبچن زک مطمئنم خوشت می آید زن جربه ایرانی ها فسنجان را دوست دارند و در بیشتر مهمانی ها خورش فسنجان هم روی میز غذا است. ایرانیاوا suna son abincin fisanjan sosai. A mafi yawan lokuta na baƙunta, akwai shi akan teburin cin abinci. To madalla, to da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci kuma da tarjama ta a cikin harshen Hausa, wanda ji cewa Muhammad ya samu cikakken bayani dangane da abincin Fisanjan wanda yake abinci ne na Iraniyawa. Saboda haka ranar Juma'a za su tafi tare da abokinsa Sa'id domin zuwa wannan ɗakin cin abinci na al'ada na iraniyawa da ke birnin tehran da da cewa dai wurin cin abincin yana da cunkoso sosai amma dai za su tafi tare domin ganewa idansa kuma ya jaraba ɗin kamar yadda ya ma abokinsa alkawali sai kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda ta kaya amma kafin wani lokacin a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta harshen afefe ne abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a shirin na gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم Barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun wata Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan mutanen da aka musu rangwamen barin yin azumi da irin hukunce-hukuncen da suka hau kansu. Na farko, tsoho da tsohuwa da mai ciwon ƙishin ruwa da yin azumin watan Ramalana zai zame musu wahala da tsanani, wato za su iya yin azumin, amma cikin wahala, to shari'a ta halatta musu barin yin azumin watan Ramalana, amma wajibi ne a kansu su ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukaci maimakon azumin kowace rana da ba su yi ba, kuma babu ramakon azumin da ba su yi ba a kansu bayan watan Ramalana. Amma idan ya zame tsoho da tsohuwa da mai ciwon kishin ruwa, ba za su iya yin azumin watan Ramalana ba ne kwata-kwata, ko kuma yin azumin zai cutar da lafiyarsu. To wajibi ne su bar yin azumin kuma babu ciyarwa a kansu. nan babu ramakon azumin a kansu bayan watan Ramalana. Na biyu, mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da yin azumin watan ramalana zai cutar da ɗan da ke cikinta hukuncin da ya hau kanta shi ne, ba za ta yi azumin ba amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba wa mabukaci mudu ɗaya na hatsi ka fara rashin yin azumin sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da ba ta yi ba idan kuma yin azumin watan na ramalana zai cutar da lafiyar ta ce to anan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarar fitar da mudun hatsi a kanta, sai dai bayan wata Ramalana za ta yi ramukon azumin da bata yi ba. Na uku, mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono, wanda idan ta yi azumin wata Ramalana za ta cutar da ɗanta, to hukuncin da ya hau kanta shi ne, ba za ta yi azumin ba, amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukaci, fara rashin yin azumin. sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da bata yi ba idan kuma yin azumin na ramalana zai cutar da ita ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarin fitar da mudun hatsi a kanta amma bayan watan ramalana lokacin da laluranta ta kawu wajibi ne ta yi ramakon azumin da bata yi ba amma idan zai yiwu mace mai shayarwa ta shayar da ɗanta da madara ko nonon da ake tatsowa daga dabbobi matuƙar hakan ba zai cutar da ɗanta ba, ko kuma za ta iya samun wata mace ta shayar mata da ɗan kyauta, ko a kan lada matuƙar za ta iya biyan ladan, to bai halatta ta ƙiyan azumi ba na wata Ramalana. Kamar yadda ya halatta ga waɗannan mutane su sha ruwa, wato kada su yi azumin wata Ramalana, saboda rangwamen da aka yi musu, kuma ya halatta gare su su ɗauki matakin yin azumin, matuƙar za su iya jure wahalarsa. amma bisa sharaɗin azumin ba zai cutar da lafiyarsu ba, sai dai wannan rangwame bai haɗa da mace mai ciki da mai shayarwa da yin azumi zai cutar da 'ya'yayensu ba, domin wajibi ne gare su su ɗauki matakin kare 'ya'yayen nasu daga cutarwa, kamar yadda yake wajibi a kansu, su kare kansu daga cutuwa. Mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono. idan suka sha ruwa a watan Ramalana, saboda yin azumin zai cutar da ɗansu. To matuƙar suka yi sakacin yin ramakon azumin watan Ramalana da ke kansu har shekara ta zagayo, wani sabon watan Ramalana ya kama, to wajabcin fitar da kafaran hatsi biyu ya hau kansu. Na ɗaya, yin kafaran shan ruwan azumin watan Ramalana. Na biyu, saboda jinkirin yin ramakon azumin watan Ramalana har wata Ramalana ta riske su. na hudu mutumin da bai yi azumin watan ramalana ba saboda rashin lafiya da ke fama da shi bai kuma warke ba har shekara ta zagayo wato wani watan ramalana ya riske shi yana cikin halin rashin lafiya to hukuncin da ya hau kansa shine ramakon azumin shekarar ta gabata da bai yi ba sakamakon rashin lafiya ya faɗi a kansa wato babu ramakon azumin shekarar ta gabata a kansa sai dai wajibi ne ya bai wa mabukaci mudu ɗaya na abinci maimakon azumin kowace rana da bai yi ba abin da ake nufi da mudu ɗaya na abinci da za a bai wa mabukaci a kowace rana shine kashi uku cikin hudu na kilo guda yanzu kuma za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen ciyar da mabukaci na farko niyyar baiwa mabukaci abincin ta kasance domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki ne, wato niyyar ta zame da hilasi na biyu ba wa mabukaci hatsi ba kimar hatsin ba wato ba a baiwa mabukaci kuɗi a maimakon hatsin da za a bashi ya halatta a baiwa mabukaci fiye da mudu guda na hatsi da za a fitar wato idan mutum yana da ciyarwa na kwanaki da dama a kansa misali ciyarwar kwanaki goma to ya halatta ya ba da mudu goma ga mabukaci ɗaya saɓanin kafaran ciyarwa na ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa matuƙar za a samu mabukata guda sittin, to bai halatta a bai mabukaci ɗaya mudu fiye da guda ba. Na hudu, ba a ciyar da mabukaci har ya ƙoshi, maimakon ba shi mudun hatsi saɓanin kafaran ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa ko dai mutum ya bai mabukaci mudun hatsi ko kuma shirya liyafa ya ciyar da shi dafaffen abinci har ya ƙoshi. Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan rabe-raben azumi. Hukuncin yin azumi ya kasu gida hudu kamar haka. Na farko, azumi na wajibi. Na biyu, azumi na mustahabi. Na uku, azumi na makaruhi. Na hudu azumi na haramun. Na farko, azumin wajibi su ne kamar haka. azumin watan ramalana azumin kafara azumin bakance wato nazar azumin rantsuwa wato yamin azumin alkawari wato ahad azumin da yake maimakon hadaya a lokacin aikin hajji da azumin ramakon watan ramalana a azumin watan ramalana wajibi ne mutum ya kame daga aikata duk wani abin da ke ɓata azumi daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana bai kuma halatta mutum ya karya azumin ba ba tare da akuwan wani uzuri ba a azumin ramakon watan ramalana ya halatta mutum ya karya azumi kafin gotawar rana wato kafin shigar lokacin sallan azahar amma bayan shigar lokacin sallan azahar bai halatta mutum ya karya azumin ramako ba a azumin kafara bai halatta mutum ya karya azumin ba a lokacin da yake jera azumin wata ɗaya da kwana ɗaya kafin gotawar rana ko bayanta, amma bayan yin azumin wata ɗaya da kwana ɗaya, a sauran azumin kafarar da ya halatta a rarraba su, mutum zai iya kare azumin kafin lokacin gotawar rana, wato kafin lokacin sallan azahar, amma bayan gotawar rana bai halatta ba. a azumin da mutumin ya wajabta wa kansa ta hanyar bakance ko rantsuwa ko alkawari da makamantansu idan mutum bai sanya takamaiman lokacin yin azumin ba to ya halatta ya karya azumin a duk lokacin da ya ga dama kafin gotawar rana ko bayan gotawarta amma idan har ya sanya tsayayyen lokacin yin azumin to bai halatta ya karya ba kafin gotawar rana ko bayan gotawarta na biyu azumin mustahabi wato azumin mustahabi suna da yawa amma shahararru daga cikinsu su ne azumin watannin rajab da sha'aban azumin kwanaki uku a kowace wata azumin ranar gadir azumin ranar haihuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da makamantansu dukkanin waɗannan azumi ya halatta mutum ya karya su a duk lokacin da ya ga dama sai dai banda azumin itikafi shi kan bai inganta mutum ya karya shi ba matuƙar yana son cika sharuɗan itikafi domin ba a yin itikafi sai da azumi na uku azumin makaruhi wato azumin da yake abin ƙi ne mutum ya aikata kuma su ne kamar haka azumin da yaro da bai balaga ba zai yi ba tare da izinin mahaifinsa ba da azumin bako da zai yi ba tare da izinin mai masauƙinsa ba Haka nan azumin ranar da ake kokwanto shin ranar arfa ce ko ranar sallar idi da azumin ranar arfa ga wanda yin azumin zai raunana shi wato zai hana shi gudanar da addu'o'in wannan ranar na hudu azumin haramun su ne kamar haka su ne yin azumin ranar sallar idi babba da ƙarami wato sallar idul fitir da na adha azumin ranakun sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhajji ga mutumin da yake mina shin yana aikin hajji ne ko baya yi azumin ranar kokonto shin ranar talatin ga watan sha'aban ne ko ranar farko ne ga watan ramalana a matsayin azumin watan ramalana azumin bakance domin godiya ga Allah saboda aikata wani abu na saɓan Allah, azumin dare da rana a haɗe, wato mutum ya yi niyyar azumin hadda dare, azumin mace na mustahabi da zai tauye haƙƙin mijinta. Mutumin da yin azumi zai cutar da lafiyarsa, amma ya yi azumi wato shi ma azuminsa haramun ne. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da biyu a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيهم أبواب اللي فيهن بحبوحات جناتك يا مجيبا دعوة المضطرين يا Ya يا الله ka buɗe min a cikinsa ƙofofin falalolinka ka saukar min a cikinsa albarkatocin da ke cikinsa ka taimaka min a cikinsa zuwa ga tafarkin yardanka ka zaunar da ni a cikinsa cikin aljannarka ya mai amsar kiran mabukaci. daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Isoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka haɗa da littafin da Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamu alaihi haɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata mun ji yadda khalifa na farko ya rasu da kuma yadda ya naɗa khalifa na biyu a kan musulmi ba tare da shawartar sauran musulmi ba sannan wasu sabon da dama sun yi korafi kan abin da ya yi amma ya dage kan ra'ayinsa har ya sanya shi a rubutu ma'ana ya bar shi a matsayin wasiya sannan kun ji cewa bai ambaci amirul mu'mini na alim abi talib ba a lokacin wafatinsa ko kuma dai wajen rubuta wasiyarsa wasu malaman dai sun bayyana cewa ya yi hakan ne saboda amirul mu'minin salam bai masa bai a ba kwata-kwata zuwa wafatinsa banda haka a tsawon halifancin Khalifa na farko ya ƙaurace masu kamar yadda suka ƙaurace masa sai idan wata matsala ta ilimi ta bijiro masu sukan koma wajensa don ya warware masu abinda ya shige masu duhu mun ji yadda suka je wajensa wata rana tare da tambaya dangane da aikin hajji ko kuma harami sai ya ce su tambayi ɗansa imam hassan salam wanda ya warware masu fiye da yadda suka tambaya yakan yi haka wani lokaci don ya bayyana masu irin baiwar da allah ta'ala ya yi wa 'ya'yansa alhassan da alhussein salam da kuma matsayinsu a cikin al'ummar musulmi daga ƙarshe mun jiya da khalifa na biyu ya zama khalifa tare da nassi daga khalifa na farko sannan mun ji yadda khalifa na farko ya rufe shi a kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa ba tare da neman izinin magada ko kuma hujja ta shari'a na yin haka ba sai kuma halifancin halifa na biyu wanda yake cike da tsanantawa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amuran da yake musu yakan dake su a lokacin da suka saba masa yana yawo da bulalarsa babu wanda yake da damar bayyana ra'insa a lokuta da dama ya kuma hana da dama daga cikinsu barin madina don tsoron kada su yada hadisai wanda suke bayyana fifiko da falalar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin al'ummar musulmi an ruwaito cewa ibn abbas ya kasa bayyana ra'ayinsa na halaccin auren mut'a a zamanin khalifa na biyu sai bayan mutuwarsa saboda ya haramta mutuwa a zamaninsa kuma idan ya ga ko kuma ya ji wani yana yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan dake su don haka imam ali alaihi salam bai cika zuwa majalisarsa ba sai da dalili amma idan ya nemi shawararsa yana bashi idan ba haka ba yakan kama gabarsa ya yi ta harkokinsa imam ali salam yana da gona a yambu inda yake zuwa ya ɗauki lokaci yana aiki a cikinta sannan a lokacin khalifancin khalifa na biyu halifa yakan aiko masa ko kuma ya zo ya nemi ƙarin bayani a kan al'amuran addini daga wajensa don yawan yadda yake son a yi masa gyara ko kuma a warware masa matsaloli na ilimi da kuma shari'a an san Khalifa na biyu da zancensa wanda yake cewa idan ba aliyu ba da umar ya halaka yana nufin irin yawan yadda aliyu salam yake taimaka masa wajen warware al'amura na shari'a har la yau yana daga cikin abubuwan da suka bayyana a zamanin khalifa na biyu samar da aji a cikin musulmi wato babu daidaito a cikin rabon dukiya musamman yakan fifita muhajirun akan ansar da dai sauransu khalifa na biyu yakan fifita matan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a kan sauran mutane musamman kuma aisha da hafsa daga cikinsu sannan yana fifita muhajirun akan ansar yana fifita wa'anda suka je yakin badar akan wa'anda ba su ba sannan mutane suna tsoronsa sosai saboda tsananinsa har sai da aka ruwaito cewa wata rana wata mata mai ciki ta zo majalisarsa amma don haibarsa da tsananinsa sai da ta zubar da cikinta a nan take dangane da wannan akwai lokacin da wani mutum ya zo gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai haibarsa ta kama shi sai ya fara karkarwa ya kasa nutsuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ni dan mace ce cikin ƙurashawa ta kasance tana cin ƙadid wani nau'in nama ne akwai wani lokacin khalifa umar ya so ya ƙayyade sadakin mata da sadakin mata manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta tashi ta kawo masa aya alkur'ani inda allah ta'ala yake cewa kuma kuka bawa ɗaya daga cikinsu dukiya kada ku karbi wani abu daga cikinsa shin za ku karɓa da ƙarya da kuma laifi bayyananne da ta yi haka sai ya tashi a cikin musulmi yana bayyana gazawarsa ya ce kowa ya fi umar ilimi hatta mata a cikin hijabi ba ku yi mamakin limami da ya yi kuskure ba sannan mace ta yi daidai ta ɓatar da limamin ku har zuwa ƙarshen maganarsa gaskiyan al'amarin shine wato khalifa umar bai da ilimi mai yawa don haka shi ma sau da dama yakan koma ga imam ali salam kofar ilimin manzan allah sallallahu alaihi kuma wasiyinsa don ya warware masa matsaloli da suka rikice masa na ilimi da kuma shari'a amma imam ya kasance baya halartar taron su sai idan irin haka ta faru haka ma ba sa zuwa wajensa sai idan suna da bukatarsa don haka halifa na biyu ya yi kurakurai da dama ya halatta abin da Allah ya haramta a wasu lokuta kamar maganar mut'a ya kuma haramta abin da Allah ya halatta a wasu lokuta. mut'a dai Allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sun halatta shi amma Umar ya haramta a lokacinsa ya kuma nasabta haramcin ga kansa kamar yadda ya zo cikin nassin maganarsa kan cewa Allah da manzansa sun halatta shi shi kuma ya haramta shi kuma duk wanda ya yi zai azabta shi sannan Allah ta'ala da manzansa sun wajabta ruwaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma khalifa Umar ya haramta wanda yake son ƙarin bayani da misalai sai ya koma cikin littafin ihtijaj sannan a lokacin halifancinsa yana rabun dukiya ya manta da wasu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai lokacin da aka kawo masa dukiya daga ƙasar Yemen na kayan sawa ne ya rarraba wa mutane amma sai ya manta da Imam Alhassan da Al-Hussein alaihi daga baya da ya tuna sai ya aika wa gwamnansa a yemen ya aiko masa da kaya irin wanda ya raban sai ya aiko masa sai ya ba su ya sanya musu rabonsu na dukiya daidai da na mahaifinsu wanda yake cikin rabo mafi tsoka na wanda suka je badar wanda kuma shine dirhami dubu biyar amma kada ku manta su iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ware masu humusi a dukkanin ganiman da aka samu a yaƙi ko sun je yakin ko ba su je ba don haka ba su je yaƙi ko guda ba a lokacin halifancin umar daga ciki har da yakin kadisiya inda aka kada daular farisa da kuma fatahin falastinu sannan imamaini alhassanaini alaihi salam sun kammala shekarun yaranta a zamanin khalifa umar ne sun kuma zama matasa don zuwan rasuwan khalifa na biyu dai imam hassan da al-hussein alaihi suna da shekaru goma sha tara zuwa ashirin a duniya ko kusa da hakan ba mu san wani abu da yake hada al-hassan da al-hussein alaihi da shi ba a cikin al'amuran shugabanci wannan kuwa saboda mahaifinsu baya shiga cikin sha'anin khalifa na biyu don a zamanin khalifa na farko imam ali salam ya yi kokarin nisantar su don kada su tsamman yana son kwace shugabanci a hannunsu saboda kiyaye haɗin kan al'ummar musulmi a daidai lokacin da manya-manyan ƙasashe kafirai a duniya suna jiran wata dama don farwa daular musulunci tun tana jariri sai kuma kisan halifa wanda mu gira ya masa ya soke shi dauka har sau uku a cikinsa ɗayan ƙarƙashin cibinsa kuma ita ta kashe shi wasu suna danganta kisan nasa da yadda mugaira ya ɗora wa yaron nasa bafarise mai suna abu a haraji mai yawa sai ya kai ƙararsa wajen halifa umar sai halifa ya tsawata masa ko ya gargaɗe shi ya ce masa harajinka bai da nauyi idan an kwatanta da sana'arka daga nan sai abu lu'lu'a ya fara tunanin irin sharrin da zai masa sai wata rana kuma suka haɗu da halifa umar sai ya yi wa abu lu'lu'a isgili yana ce masa na ji cewa ka ce da na ga dama da na ƙera inji wanda zai niƙa da iska sai abu lulu'a ya ji haushi sai ya faɗa masa abin da ya ɓoye na sharrin da zai masa sai ya ce masa zan maka wani inji wanda mutane za su yi maganarka da shi sai a ranar da ta biyu kawai ya kashe shi a masallaci ya soke shi da takobi ko wuka a cikinsa wasu sun ce wa'anda suke ƙinsa ne suka shirya masa wannan kisan musamman cikin ajamawa da suke madina a lokacin saboda talaucin da ya samar a cikinsu da kuma masu kuɗin da suke ƙara yawan kuɗi a kowace rana Allah. Sannan aka ɗauko Khalifa zuwa gida, aka kawo likita ya tambaye shi abin da ya fi son sha, sai ya ce Nabiz, aka kawo masa nabis ya sha sai nabis ɗin ya fito ta cikinsa wato inda aka soke shi sannan aka kawo madara shi ma ya fito ta cikinsa wato ta inda ya soke shi musamman a cibiyarsa daga nan sai likita ya ɗebe ƙauna daga rayuwarsa a lokacin da abdullahi ɗansa ya tabbatar da cewa ba zai rayu ba sai ya zo kusa da mahaifinsa ya ce masa ya babana ina ganin ya kamata ka sanya khalifa a kan al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa ko da mai kiwon raƙuma da kuma tumaki da awaki ne ya zo maka ba tare da ya sanya mai kula da su ba da an aibata shi sai ya ce masa me yasa za ka bar al'ummarka ba tare da mai kula da su ba yaya idan al'ummar al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa ne don haka ka sa mata khalifa sai umar ya yi masa kallon wanda yake shakkunsa kamar yana son a sa shi khalifa sai ya ce masa idan na sanya khalifa abubakar ya sanya idan ban sanya ba manzan allah sallallahu alaihi sallam bai sanya ba abin lura a maganarsa ta yaya zai yi manzan allah sallallahu alaihi sallam bai sanya khalifa ba bayan da ya naɗa ali da abi talib alaihi salam a gadir sannan shi umar ya zo yana ce masa barka barka gare ka ya kai ɗan abi talib ka zama shugabana kuma shugaban duk wani mumini da mumina to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda kuma jagoran harkar musulunci a Najeriya. Sheikh Ibrahim Azazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya. sai a kasance tare da mu. Aliyu lau azabuni sharraduni tabqa maulaya Ali. علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي a makon da ya gabata sheikh a zazzaki ya yi bayani akan yadda musulmi a lokacinsa suka kasance a cikin wani lokaci da ya yi kama da na lokacin jahiliyar larabawa inda aka kama hanyar murku da hakikanin sakon musulunci zuwa wani abu daban na son zuciya saboda wasu dalilai na siyasa da kuma cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar cikakken saƙonsa ga al'umma da kuma yi musu hannunka mai sanda kan yadda za su riƙe tafarkinsa idan sun yadda ya ce ba su kauce daga turbar da ya ɗora su a kanta ba inda aminu muminin salam ya zama mai tunatar da irin tunatarwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ga al'umma domin kada su koma kan tafarkin iyayensu da kakanninsu na jahiliya a yau malam zai ci gaba daga inda ya tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء to a baya mun ɗauko tiriyan-tiriyan magana a hudu ba ta 89 lokaci kure mana za mu kawo cikon magana ɗin a ciki amirin umini na yana cewa wala amri ma taqa da matbikum wala bihimul uhud bayan ya bayyana halin da su iyayensu da yan uwansu suka kasance kafin aiko annabi sai ce na rantse tsakaninku da su ba a yi zamuna masu tsawo ba wala khallafi ma bainakum wa al aqab wal qurun kuma tsakaninku da su ba a yi shekaru gomomi ba kai ma ballantana ma ɗaruruwa kenan Eh, hukub ainihin ana cewa shekara eh, kamar tamanin ne ko fiye eh, duhur kuma zamuna ko shekaru wato ba labarin can zamanin da ne ba tsakanin ku da su 'yan shekaru kalilan ne kawai duka duka in an lissafta sai dai a batun ba a kasa da hamsin arba'in tun da lokacin da amirul mumin ke ya bar duniya hijiran annabi na da yana da arba'in ne da daidai wa daida kaga wato kenan wannan yana nufin kenan aiko annabi da kamar shekara hamsin da uku kenan to kuma yana nufin kaga ka asa da wannan ko ma ta ko aiko annabi ma aiko shi a lokacin jahiliya ne to dan shekaru kalila ne amma dai gashi yau yana yana jiyar da su wannan kuma yake cewa da su wa ma antumul yawma min yawma kuntum fi aslabihim bi ba'id yadda kuke yau da tsakanin wancan lokacin da kuke ainihin tsatson su ba amma daɗe ba wato wasu kuma lokacin da ake wannan jahiliyan kuna cikunan uwayen ku wallahi ma asma'uhumur rasulu shay'an illa wa ha ana musni musmi'ukumuhu wace wallahi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa bai je da su wani abu ba face a yau ina jiyar da kushi wato abinda manzo Allah ya gaya musu wanda ya raba su da wancan jahiliyar da suke akai shine kuma ni ma nake jiyar da ku a yau wa ma asma'ukumul yawma biduni asma'ihim bil ams kuma abinda nake jiyar da ku yau jin ku na yau ba ya bambanta da irin jin su ne na je ba wala shuqqat lakumul afsaru wala ju'ila lakumul afidatu fi dhalika zamani illa wa qad utitum mithlaha fi hadha zaman ko hadha awa kuma ba a tsaga masu idan duna ko aka sanya masu zukata a wancan zamani ba sai shigen irin wanda aka ba ku a wannan zamani wato jinsu da ganinsu da fahimtansu a lokacinsu iri ɗaya ne da naku a yau wa wallahi ma busirtum ba a dakum am jahilu kuma wallahi ba a nushe ku wani abu a yau wanda su suka jahilce shi ba wala usfikun bihi uh, wa hurmu kun ba a keɓance ku da wani abu a yau wanda su aka hana masu ba wala qad nazalat bikumul baliyatu ja'ilan hitamuha to kaga wannan ke ga amirul mu'minin ce to ko kuma yanzu gashi bala'i fitina baliya din kenan jarabawa ta sauka muku ja'ilan hitamuha ita kina ga ita wannan fitina din ta sanya ragamanta yawa ta sanya ragamanta wato ma'ana yanzu ragama kuma shine wanda akan sa ko kuma ce hitam kamar shine akala wanda akan sa a hancin raƙumi wanda an huda hancinsa tsakanin ramukan hancinsa biyu aka sa igiya to in aka ja shi saboda zafin da yake ji zai bi ne ba zai dama a ja ba to yau ga shi an sa bala'i an sa akalan bala'i din ana jan ku da shi wato za ku bi rikuwan bitanuwa. ikina ya ga wannan fitina da kuka fada kenan rihwan khitamuha wato ainihin bitanu haka ainihin eh, cikinta an yi shi da 'yarwa wato ainihin rashin tabbatuwan shi da yalwa wato kamar an sake shi an muku rako kuke kenan ainihin kuna iya fadawa kenan to sai ce fala ya gurannakum ma asbaha fihi ahadul guru to kada abinda ma'abuta ruɗu suka faɗa ma ya ruɗe ku kuma ku faɗa masa Shek Ibrahim Zuzaki na cikin bayaninsa akan yadda aminu Mumin alaihi salam yake yin kira ga al'ummar musulmi da su zama cikin faɗaka da taka tsantsan domin kuwa waɗanda suka rudu sun ƙudiri aniyar fitinar da sauran musulmi har su raba su da sahihin tafarkin ma'aiki salamullahi alaihi wa alihi duk kuwa da cewa zamanin jahiliya da iyayensu da kakanninsu suka rayu a cikinsa bai wuce 'yan shekaru ba inda amin mumuni na ya zama yana gudanar da aikinsa na khalifar manzon allah kuma imami da allah ya wajabta da'a a gare shi wanda ya ji abin da ya faɗa kuma ya yi koyi da shi to hakika ya yi riko da igiyar Allah da manzansa wanda kuma suka yi watsi da fatakarwarsa suka bi son zuciyarsu suka rudu da shaidanu daga cikin masu ƙoƙarin toshe hasken Allah to kuwa sun taɓi, sun halaka kuma hukuncinsu daidai yake da waɗanda suka kasance a cikin duhun jahilci a lokacin jahiliya ƙasa da ransu ga malam da ci gaba da bayani wato kaga wannan wannan wannan hudu ba kamar yin amir yana nuna musu cewa ana nema a koma gidan jiya to karfa a rude ku koma gidan jiya din fa inna ma huwa zillum mamdud ila ajalin ma'dud al'amarin sha'an da al'amarin wato inuwa ne miƙaƙƙe wa kina ga yadda daɗin duniya ya ruɗi mutane har an fara rashin yayin addini an fara ganin cewa a shiga abin da aka ɗauka shine jin daɗi a rudu da abin da aka ɗauka shine mulki da sarauta a rika tinƙaho da matsayi da ire-iren wannan to ya ce to wannan fa inuwa ne miƙaƙƙi na kana cikin inuwa kana ta tafiya a cikin inuwa tsakanin itatuwa ba rana na waje kai kana cikin inuwa to amma kuma ila ajalin madud ya zuwa wani ajali ƙididdigagge wato wannan halin da kuka shiga in kuka yi sake kuka miƙe a kai to ina iyakanta dai ajiri ranar lokacin mutuwa kuma shi kenan an gama jarabawa ce kamar yadda aka yi nan farko to wannan da sannan insha Allah muka zo gaba za a ji bayanin wannan shigen irin wannan abin da amirin wani ke cewa a yayin da wannan al'umma ta koma kusan mu ce ta koma gidan jiya koma abin da ya fi muni wa ya zubilla wanda kuma shine ya miƙu da wannan al'umma ya zuwa yau ɗinmu wanda yake ainihin ana ma addini ainihin faɗan baki kawai ana zama malam da masani da sauransu a karatu amma aiki ya kaɗan al'umma ta kuma tana ganin waɗansu abubuwa saɓanin shiryan da wannan manzo ya zo da shi a matsayin da su ne ake samun ɗaukaka har aka yanzu makiyasan duniya da su ne ma ake ɗauka a gwada addini ayin ɗauka wanda ya fi ɗaukaka ba shi ne wanda ya fi takawa ba a shi ne wanda ya fi mukami da dukiya an ɗauka yanzu kai ne wane me kake da shi to shi ne kai wato kai ne mene kai zan cewa kai ne kai ne mene ma'ana matsayin da ka kirkira me ka mallaka dukiyar da kake to wannan shi ne matsayin ka a idon mutane to kuma suna ganin wannan matsayin na ka a idonsu shi ne ma tamkar matsayin ka a wajen Allah kuma shine matsayinka a addini alhali Allah ta'ala yana cewa inna akramakum indallahi atqakum mizanin wane ne yafi a wajen Allah ba shine wane ne yake da babban mukami ba ko wane ne ya mallaki mene ba wane ne ya fi tsoron Allah wannan ba daɗe ba amirul umar gashi yana ma mutane gargaɗi ga cewa to su fa mutanen farko wanda wanda manzon ne ya zo tarar da su a cikin halin da suke ciki ya tsamashe su daga ciki to da wa'annan fa suka ruɗu ba su san halin da suke a ciki ba suna cikin bata ba su san bata ba ne suna cikin ruɗu ba su san ruɗu ba ne sun ɗauka shi ne daidai har yayin da aka zo aka nuna musu ga daidai ɗin suka shirya to sai yanzu kuma gashi ko kuma kun dawo ainihin kuna fitinuwa da wa'annan fitine-fitine da sannan insha Allah in muka zo uh, darasi na gaba wannan abin da Amirul Mu'minin yake faɗi zai sake da fitowa fili insha Allah وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Aminu Miminin alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Azizzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azizzaki. a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kungin da na shirya nake yi muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار أيوه. يا سري الأسرار أيوه. يا حامي الجار يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari mu a cikin mu na kiɗe kiden iraniyawa shirin sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to shirin namu ya gauta muku wato bahadur murad koni ne domin jin irin waƙa da ta mana a cikin wannan wata na ramadana mai alfarma da fatan masu suwa suka gara zama kuma za su shirin da yake masu iya magana cewa waƙa bakin mai ta tafi daɗi ai saurari lafiya. an gaishe ka Bahadur Murad Khani zaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waka da gabatar mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗe na Iraniyawa. Da fata masu sun amfana sun gamsu da wannan waka da kai albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan. Barin jarin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka ɗina ka jiki sai a tafi mashi na gaba za a ji kai za a ɗan shirin amma kafin nan. Amma dun kowa da kowa nima da gunshi na kace ku zama lafiya. Muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Thank you. مال خدا راز و